fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu ji falala da albarkan wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu ji darajarta da kuma kariyar da ke cikinta ya ce man kala salasan idha asbaha wa salasan idha amsa duk wanda ya faɗe ta kafa uku idan ya wayi gari kuma kafa uku idan ya yi yammaci fiyayyen halitta a sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, lam durruhu shai'un babu wani abun da ke da ikon da zai iya cutar da shi a duniya babu shi ko dan adam ko aljani ko matsafi ko dan sihiri ko boka ko ɗan hassada ko ɗan adawa duk yadda mutum ya tsaya bai isa ya cutar da kai ba wannan hadithi na cikin sunan na imamu abu dawud hadithi na 588 shekhun al-muhaddith al-albani rahimahullah ya ce hadithi ne ingantacce idan ka ce bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi da sunan Allah alladhi wanda la yadhurru ma asmihi shai'un, babu wani abun da zai cutu ta matukar ya riƙe sunansa fil ardi a cikin ƙasa wala fi sama ko a sama shi Allah din wa huwa sami lalle mai ji ne al'alim mai ilimi idan kafa da kafa uku da safiya kafa uku da yammaci duk sharrin masharanci a duniya sai dai ya barka la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم